jarumi da ruzu yakar aljannin don yake ta kowane bangare cikin tsananin fusata da ɓacin rai saransu yake yana sukarsu amma kamar yana saran ƙarfe sai ji kake kalkal ƙarar haɗuwan takubba amma koge zau ba sa yi balle su je ƙasa amma duk da haka bai kare ba ya cigo da saran ina a jikinsu sai dai kamar aikin banza haka yake domin kuwa kamar yana yi masu sosa a jiki haka suke ji ko da ya ga cewa lallai fa komai zai iya faruwa nan da wani lokaci kuma ya kasa gano lagon aljannun nan sai ya ruga a guje suka take masa baya sai ya alkafara a sama ya dawo bayansu ya sa takobin takobinsu ya rinka kaurin ƙaurinsu sai kuwa suka ringa ƙwalla kaya suna faɗuwa ƙasa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya dinga ɓarar da su suna mutuwa maimakon ya miƙe tsaye amma yankin amma yakin a ƙasa ake yin sa haka yana ƙasa a durƙushe dinga kashe su suna mutuwa bai saurarawa ba bai saurara ba ya dage ya dinga kashe su ba tare da ya tsaya ko da hutawa ba ko da ya ga ya kashe sama da kaso biyu cikin uku na wannan dakaru sai ga ta kalle ya dinga tara kawunansa a sama ya je ya ɗauki samrita ya azata a bayan shi ya ruga dama su dama ga su da fuka sai suka tashi suna ƙara sai suka tashi suna ƙara shi damar da ya ƙara samu kenan ya ci gaba da saran ƙafafuwansu suna ƙara suna bajewa ƙasa matattu cikin ɗan lokaci ya samu nasarar ficewa da kurkukun baki ɗaya ya shiga daji inda ya ɗaure dokinsa A ro yana zuwa kuwa ya ɗora gimbiya sandita ya daki bayan shi sai kuwa ya zabara a guje ya take masa baya shi ga dokin nasa aka fara dare lokacin shugaban aljanun gurkun ya fito ko da ya babu gimbiya sandeta kuma ya ga yaransa a kwance cikin jini sai ran shi ya ɓaci ya kamo ɗaya daga cikin yaran nashi yana tambayarsa menene ya faru ina gimbiya samriya take ya je ne masa komai yana jin haka ya kwalla kala ya buɗe fuka-fukinsa ya yi sama ya bace a cikin gajimare shugaban aljannun nan ya buɗe fuka-fukinsa ya luluka cikin gajimare yana tsala a zababben gudu ya yi bayan da zuwa tare da tunanin nemo su duk inda suka shiga yana shigowa daji ko ya hango su nesa da shi ko da ya gansu sai ya duro ƙasa ya fara sirsurfa yana bin bayan su. yana zuwa kusa da su ya tashi sama yadda za a gabansu dokin dirwuz aro ya yi haniniya ya karaji ya miƙar da ƙafafuwan shi sama gimbiya samrita da ke bayan shi ta faɗo ƙasa abin ka da jaruma da sauri ta miƙe ɗaya cikin zafin nama ta zare wasu ƙananan adduna guda biyu da ke ɗaure jikin dokinta ta fuskanci wannan aljani shi ma jarumin za zaga tasa takobin ya fuskanci wannan aljani shi ko wannan aljani yana ganin haka ya fashe dariya Yau na da da ɗan yatsa ya ce ya kai wannan jarumi kai sani cewa ban zo kurin ka don mai faɗa ba na zo ne kawai ka bani gimbiya samrita na koma da ita kurkuku durwuzu na jin haka ya dubi gimbiya samrita ya ce ba na so ki shiga wannan yaƙi ko da kuwa gani kika yi zai kashe ni ta buɗe baki za ta yi magana ya ɗaga mata hannu alamar ta shiru kawai cikin ɓacin ta koma ta je ta soka takobi jikin dokin ta koma ta tsuguna jikin bishiya ta zuba musu idanu duruzi ya ce ba zan taɓa baka gimbiya samne ta ba sai dai bayan ka samu nasarar kashe ni to sai ka ɗauke ta ka koma ɗaya ta aljarin ya ƙara fashewa ya ce lalle za ka mutu kamar yadda matarka Sharifa ta mutu lalle kai ma lokacin mutuwarka ya yi domin kuwa ba zan ragwanta maka ba zan tura rayuwarka zuwa kiyama kana kuma na ɗauke samrita na maida ta zuwa kurkuku Duluzu bai jira ruma rufe bakinsa ba ya ƙara da kururuwa ya ta san masa cikin sauri aljanin ya dara wata sharɓeɓiyar takobi sai ɗaukan ido take yi ya tare jarumi Duluzu. Suna haɗuwa suka katsame da adababben yaƙi mai tayar da mara lafiya zaune mai sa mai ciki ta haihu ba tare da ta shirya ba. Babu abin da kake ji sai ƙarar haɗuwar takubban nasa cikin ɗananin fusata a tashin hankali kowa yake wannan yaƙi. yaƙin da za a iya kiransa da yaƙin hijira ana fara wannan yaƙi namun dawa suka fara hijira daga ramukansu zuwa wani sashin saboda ji suke kamar komai zai iya faruwa da rayuwarsu sara da sukar da suke kai wa juna ta cika dajin gaba ɗaya da amsar kowa yayin da dajin ya rinka girgiza kamar kahara ta runta su fada cikinta amma duk da haka ba su daina yaƙar juna ba yaƙin da tun da aka fara shi babu wanda ya samu nasarar taɓa wani cikinsu duk da yake wannan aljini ya fi ƙarfin durguzu nesa ba kusa ba amma durguzu ya ƙi yadda ya samu nasarar koda yankan shi tun lokacin da ya kawo sara, sai ya rikushe ƙarshen nan yake kare harin amma a haka suke fafata wannan yaki da ƙarfi da naci ne suke aiki kawai ko da wannan aljini ya bari durguzu yana neman ɓata masa lokaci sai gan shi ya ɓaci ya ƙwalla ƙala ya ƙara ƙuntatawa da da sara babu ƙaƙƙautawa saran shi da kashi shi yake kawai yana neman samun nasarar kashe shi cikin zafin nama kuwa ya tafka masa sara ƙirjinsa da ruzu ya yi ƙara ya dafe gurin sai ya ji wani dukan aka nan take jiri ya ɗebe shi ya fada ƙasa cikin farin ciki wannan aljini ya buɗe fuka-fukinsa ya tashi ya dira a gaban gimbiya sanrita yana ƙyaƙata dariyar mugunta ya bude fukafukinsa ya tsoro samleta ita kuwa ta kwalla kara tana kiran jarumin da zuzu yana cikin halin mutuwa da rayuwa cikin fusata ya ƙara ya rogo da azababin gudu ya tashi sama ya sa takobi ya sari ƙauren aljilin don ya faɗo ƙasa tare da kwalla kara ko shurawa bai bai mutu duruzu na kashe wannan aljani ya fada ƙasa da sauri gimbiya samdita ta zo gare shi ta tashe shi zaune ta rungume shi a jikinta sosai ta sa masa magani a launin sannan ta ɗaure masa na kanshi ta ɗora shi a kan cinyar ta ya kama bacci cikin sauri da zuzu ya buɗe idanunsa ya fara ƙoƙarin miƙewa tsaye samrita ta riƙe shi ta ce menene yake faruwa da kai ya kai wannan jarumi lallai idan ka yi ƙoƙarin tashi tsaye to ɗinkinka zai warware saboda haka ya zama dole ka samu hutu na wani lokaci da rozu na jin haka ya koma gefe guda kwanta gimbiya samriya ta ƙara so kusa da shi ta ce ya kai jarumin da ruzu ina so ka bani labarinka na san ko kai waye da ruzu ya matse hawayen da ke idanunsa ya ce ni bawa ne sai ya ja bakinsa ya shiru samri ta ƙara da cewa na san da wannan menene ka miƙe daga kan ta miƙe da kan cinyarta ya ce ke sani cewa bayan matata sharifat ban taɓa kasancewa da wata mace ba amma yau gashi ina tare da ke har ma na kwanta a cin yarki. samuwa ta ce dama kana da mata to tana ina ina so kuma ka faɗa min menene ya sa kake taimako na jarumin da ruguzu bai ɓoye mata komai ba ya ne mata tarihin rayuwarsa har ma da zuwan da ya wannan kurku ya ƙara da cewa na yi rashi babba rashin da ba zan taɓa mai da madadinsa ba haka yake ya kai wannan jarumi amma ka sani cewa nan gaba za ka iya samun mayadin matarka wacce za ta maye ma gurbinta ta. ya ce ya ce gabar ya ce wa cewa lallai sarauniyarka ta cika ta cika yar haka son su idan har son so ne na gana da ita kafin mutuwa ta domin duk da ban san ta ba amma ta ba da gudunmawarta wajen cikar burina don sau kwana washe gari suka tunkari birnin romania bari mu yawaye birnin turkan birnin da sarki taryan yake mulki bayan sarki taryan ya ba da umarnin a kira mishi bokan shi sai ya tashi ya shiga gidan sarauta kai tsaye ya wuce turakarsa yana shiga ya karwa da bokan da ya aika a kira mishi ba bai wani tsorata ba saboda ya saba da wannan ya samu guri ya zauna ya fuskanci bokan nashi ya ce ya kai ɗaukar birnin taikan ne mafita a wannan tafiya mafita guda biyu ce bokan ya tare bakinsa mafita ta farko ita ce za ka shiga wannan gasa a yi wannan tafiya da kai lallai a kan hanyar wannan tafiya za ka tara da gimbiya samrita idan ka tara da ita wato za ka santa ya mace kalmar tsafi sun ta da cewa duk namijin da ya fara sanin gimbi ya sanri ta a matsayin mace wato ya fara tarawa da ita to za ta haifa masa ɗan da zai gagari duniya baki ɗayanta sai ya zamo duk duniya babu jarumi kamar sa mafita ta biyu kuma ita ce ka je birnin romania kuma ka shiga sahun 'yan gasa bayan kun fice daga birnin sai ka gudu daga cikin abokan tafiya ka dawo wannan birnin kan ka shiga halwar tsafi ta tsawon mako uku lalle kafin ka fito ni kuma zan kirkiri dakaru kimanin miliyan dubu ɗari dakarun da za su buwayi duniya baki ɗaya za mu yi amfani da su wajen tura su zuwa ga jaruman gasa bayan sun dawo su kashe su baki ɗaya sannan su kawo mana gimbiya samrita ɗaura muku aure da ita kana kuma kai sani cewa bayan ka fito daga wannan halwa za ka samu ƙarfin dantse yadda za ka je yadda za ka ji kamar kai ɗaya za ka iya yaƙar duniya baki ɗaya saboda haka sai ka zaɓi ɗaya cikin biyu yana gama faɗin haka ya girgiza ya ɓace ɓat da sauri sarki tabiyan ya ƙwalla wa kuyangi sai luba kira yana zuwa ta faɗi gaban shi da ya gaisuwa kuyanga sai luba ta kasance duk cikin wannan birni babu wanda sarki tarin ya yadda da shi ya yadda da ita sama da wannan kuyanga amma ya mayar da ita kamar matar shi tun lokacin da yake buƙatar mace to fa ita ce take biya masa buƙatarsa haka yasa take yadda ta so a wannan biyan kan kai ko da hukuncin kisa aka yanke ma tilarar ka hada hannu da ku ka hada hannu da sai luba to ruwa ta sha sarki taryan ya ce ya ke amintaccen kuyan ta. ki sani cewa zan yi tafiya ta tsawon mako uku amma ba na so kowa ya san na wannan tafiya saboda haka ki sanar da mutane na shiga halwar tsafi ta tsawon mako uku ta amsa da an gama ya shugabana cikin sauri ya shiri ya ɓace daga turakar tashi bai bayyana a ko'ina ba sai a birnin romania birnin romania ya yi cikar kwari da al'umma daga sassa daban-daban na duniya lallai a yanzu za ka san cewa birnin romania ya ka sa birnin romania cikin sahun manyan birane a wannan nahiya saboda yadda aka ƙawata birnin fadar sarki anwar da jama'a har babu inda wasu za su zauna sarakai da attajirai duk sun halarci wannan fada fitowar sarki anwar kawai ake jira sarki anwar na fitowa da gidan sarauta sarkin yaƙi urwatu na hannun damarsa hannun hagu kuwa jarumi ammar ne yayin da bayan shi kuma wata kyakkyawar budurwa ce wacce tsayawa ba da kyawun da Allah ya mata wani ɓata lokaci ne amma a gaba za ta bayyana kanta to jama'a anan mu dakata a cikin karanta muku littafin dakarun zalunci littafi na littafin Larazat Adam wanda ne Shirahi Usman ke karantar muku a nan tashar Hausa Nobel TV kada a manta dai a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa domin a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi ko wani shige daga cikin shirye-shiryenmu mun bar ku lafiya cikin koshin lafiya